ya za yanzu an zo an ce za a yi protest government ya ce a hana for what reason ni am disappointed kuma ni in a gani na ne zan yi duk abin da zai faru ya faru manyan mutanen nan yaransu suna cikin gida ba wanda ake zo ana rufin insu ga mutane talakawa nan kan titi ba su da kuɗin da za su yi wannan a zo a rufin ɗayansu haka za a kale su da takaici haka za su zo su mutu muna muna da right in fitowa mu protest akan duk abin da ba a gamsu da shi ba kuma akan wani abu da ke faruwa a cikin al'umma to wannan damar mu ce right mu ne kuma dole mu fito wasu daga cikin yara ɗalibai kenan da kuma iyayensu mata da suka so su yi tattakin da sanyin safiyar yau talata duk kuwa da yanayin ruwan sama da aka tashi da shi a birnin kano da kewaye amma jami'an 'yan sanda suka hana su Dumbin mata ne dai suka fito domin yin tattakin daga Lugar Road zuwa gidan gwamnati zuwa majalisar dokoki kana zuwa fadar mai martaba sarkin Kano. Ƙungiyar tsafin ɗaliban kwalejin mata ta St. Louis da ke nan Kano ce ta shirya tattakin. Hajiya Aisha ɗan ƙani ita ce shugabar ƙungiyar. Mun fito ne saboda abubuwan da suka dame mu da annobar fyaɗe da ya zamana ya zama ruwan dare a cikin birnin Kano. Kuma duk al'umma da ta zauna ta zuba ido na cewa duk abin da ya faru babu ruwanta to ba za ta samu gyara da nasara a abubuwanta. kuma iyaye su sa ido akan 'ya'yansu kuma su mu dogara da Allah. Masu yunkurin wannan tattaki dai da bai samu nasara ba sun bayyana takaici game da mamakin matakin gwamnatin Kano na haramta musu wannan al'amari. Wannan abun ba wai na mace guda ɗaya duk wata mace da ta tashi a Kano wannan fa abin ya shafe ta. mu an hana su rayuwa tafiya muka ce za mu yi domin kira ga wannan abin da musamman mu mata iyaye da abin ya dame mu kuma mun san irin taimako da kuma irin abubuwan da muke gani da irin abubuwan da ake kawo mana wannan abin zan iya ce maka kamar mu mun fi gwamnati ma sanin abubuwan da suka faruwa a kan fyaɗe. sai dai daraktan labaru na gwamnan kano salihu tanko ya kasai na cewa A dalilai na tsaro tun da kasa yanayin da ake ciki musamman yan kwanakin nan aka ga cewa wannan ba shi ne ya hanya mafi ala ba abin da ni nake ba su shawara ne su zauna da su a jirin shawarwarinsu da gudunmawar da suke da shi don magance ba magance ba Masana kiwon lafiya dai na ci gaba da bayyana barazanar da ayyukan fyaɗe ke yi wa al'umma musamman masu tasowa a daidai lokacin da alƙalamin yaran da wannan ta'ada ke shafa suke karuwa da ta safiya alhakim dutse da ke cikin waɗanda suka so yin wannan tattaki ta yi ƙarin haske. abin da ya kama tun daga 2016 january zuwa may from abin da muka tara a 'yan asibitocin da muka bi muka ɗan yi kididdiga an sami cases sama da 700 daga asibiti biyu sama da cases 700 so ai kaga akwai babban matsala a haka baka so 47 yara ne of 0 to 10 years old kaga ya kamata a faɗakar mutane su san wannan al'amari ya wuce duk inda ake tsammani hakan dai na nuna akwai bukatar masu ruwa da tsaki su haɗa hannu wuri guda guda domin magance wannan matsala da take shafar kowa da kowa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria